Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana, kuka lalubo a kan mita 49 da mita 31 ko kuma kilohaz 6,170 da kuma kilohaz 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet. a gtahausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da Sauda Kabir da sauran abokan aiki. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC ke maku marhabin lale a wannan safiyar Asabar 31 ga watan Janairu shekara ta 2026. Ga kanun labarai. Ana gab da kawar da cutar kurkunu a duniya. fiye da mutane 200 sun rasa rayukansu a congo sakamakon rushewar wajen haƙar ma'adanai alkalin kotu a amurka ya dakatar da soke tsaron da 'yan asalin ƙasar habasha ke da shi na samun zama a amurka na wucin gadi kotu na tuhumar ɗan jaridar ƙasar amurka don lemon da karya dokar hakkokin ɗan adam na tarayya kanun labaran kenan bayan labaran duniya muna tafi da rahoto daga jamhuriyar niger kan makomar malaman makarantun ƙasar za mu kawo muku shirin a bari ya huce da labarin wasanni. Yanzu sai ku gyara zama don jin cikakkun labaran duniya da Sauda Kabir za ta gabatar. Assalamu alaikum. Cibiyar kata wadda tsohon shugaban kasar Amurka Jimmy Carter tare da mai ɗakinsa suka kafa don tallafawa walwalar al'umma ta kowane fanni ta sanar cewar a shekarar 2025 mutane goma ne kacal aka samu masu ɗauke da cutar kurkunu kuma sun fito ne daga ƙasashe uku. Wannan sakamakon ya biyo bayan ƙasa da shekara ɗaya na rasuwar Jimmy Carter wanda ya fatan ya ga ƙarshen cutar kafin ya mutu. A lokacin da cibiyar Carter ta ƙaddamar da shirin kawar da cutar kurkunu a shekarun 1980 sannan miliyoyin mutane na kamuwa da cutar a ƙasashe masu tasowa. Amma ya zuwa shekarar 2025 an samu masu ɗauke da cutar hudu a Chadi, hudu a Habasha sannan kuma aka samu biyu a Sudan ta kudu kacal. fiye da mutane 200 suka rasa rayukansu sakamakon rushewar wani kogo na haƙar ma'adanai a jamhuriyar demokradiyyar congo lumumba kambere wanda shi ne gwamna da ƙungiyar 'yan tawaye suka naɗa a yankin da abin ya faru ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters hatsarin ya afku ne a wurin haƙar ma'adanai na rubaya inda ake haƙo ma'adanin colton Wurin haƙar ma'adanan na Rubaya na samar da kashi goma sha biyar cikin ɗari na ma'adanin coltan a faɗin duniya, wanda ake sarrafa shi zuwa wani ma'adanin da ake kira tantalum a Turance, wanda yake da jure zafi kuma ake amfani da shi wajen ƙera wayoyin hannu, kwamfutoci, sassan jiragen sama da injinan gas. Gurin da mutanen gari ke aikin haƙam ana biyan su kuɗi kaɗan ya kasance ƙarƙashin ikon ƙungiyoyin tawaye na AFC da M23 tun shekarar 2024. Rugujewar kogon ya afku ne ranar Laraba kuma har ya zuwa Juma'a ba a san ainihin adadin rayukan da suka salwanta ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. alkalin babban kotu ta ƙasa Brian Murphy ya hana gwamnatin Donald Trump soke damar da aka bawa dubbannan 'yan asalin ƙasar Habasha mazauna Amurka da za ta hana a kore su daga ƙasar na ɗan wani lokaci. Da yake magana a birnin Boston Alkalin ya ce zai fitar da umarnin da zai tsayar da wa'adin na ranar 13 ga watan Fabrairu mai zuwa wadda ita ce ranar da ma'aikatar tsaron cikin gida na ƙasa ya bayar cewa wa'adin dokar kariya ga dubbannan 'yan habashin zai cika domin a ba su dama su kawo ƙarin hujjoji gaban kotu. Murphy wanda shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden ne ya naɗa shi ya ce dakatar da soke dokar zai ba wa sashen tsaro na cikin gida damar gabatar da dalilan da ya sa gwamnati yanke hukuncin da ta yi daga nan shi kuma sai ya ga ko ya dace ya dakatar da matsayin da ta ɗauka na tsawon lokaci. kotu a amurka na tuhumar wani dan jarida don lemon da karya dokokin kasa na hakkin ɗan adam bayan da hukumomi suka kama shi kan zargin taka rawa wajen wata zanga-zangar adawa ga jami'an shiga da fice da ya hargitsa bauta da ake gudanarwa a wani coci a jihar minnesota a cewar ma'aikatar tsaron gida na kasa a ranar juma'a A ranar Alhamis ne jami'an tsaro suka kama Don Lemon a birnin Los Angeles da ke jihar California yayin da yake daukan rahoto a bikin taron bayar da kyautar Grammy. jure a kotu da ke minnesota sun kama don lemon tare da wasu da laifin tsangwama da kuma danne hakkin damar da doka ta bawa masu bauta lokacin wata zanga-zanga da aka gudanar a wani coci a st paul babban birnin minnesota inda wani jami'in shiga da fice yake a matsayin pastor sauda kabir kenan aka ji da labaran duniya Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda malaman makarantun boko a kasar da suke aiki a matsayin 'yan kwantiragi suka yi gangami game da yadda za su tunkari shirin gwamnati na mai da su ma'aikata na dindindin. Kamar da yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mansur Sani aiko mana daga Maradi. Dangante da fitowar takardar niyyar ɗaukar su aikin koyar da karatun boko na dindindin da gwamnatin ƙasar Nijar ta fiddo a wannan shekara. haɗaɗɗiyar ƙungiyar malaman makarantu 'yan kwantaragi cewa da sina seba reshen jihar maradi sun gudanar da wani taron gangami da ya haɗa illahirin mambobinsu maza da mata zaman taron na ɗauke da manufofin yadda ya kamata a shirya ajiye takardun kamar yadda ya zo a doka magaji forsanti shina cikin shugabannin kungiyar ya yi mana ƙarin bayani takarda ce wadda yau shekara goma sha ɗaya muna jiran ta bata samu ba sai wani gami sai mace ce kuma muna jinjina ma gwamnati da ya ba mu ga ma saboda cikinmu yau akwai wanda suke da shekara 21 22 23 suna kwantarage ba su da ta dindindin to dangance da wannan ne muka kirawo magoyan bamu mu kwatanta musu menene wannan takarda da gwamnati ya kudo ta kumsa yaya ne za su gangama takardun nan nasu wanda za su yi eh, su wanda za a aika allah da can minister a gaban wanda za ta ba su izinin su samu lamba ta dindindindin allah Allah yarda. Mun jayo hankalin kan abokanmu wato a ajiye hankali duka takardar da gwamnati ta tambaya cikin wannan arete da aka hudu kowa ya je nemo takardar shi yasa saboda an ba mu lokaci sai zuwa goma ga watan april mai kamawa lokacin nan ne za a rihe takardu kenan takardunka duk inda suke a faɗin ƙasar nijar ka je ka gangamo su ka sa ta cikin dosiyakin nan Shin koyaya malaman makarantu 'yan kwanta ragi suka ji game da wannan zance? Ni dai sunana Madam Suleiman Hannu Rabi Isa. Wannan rana dama mun shi ma muna shiranta. Ciwon da ke da kwai za a ciwo kan shi insha Allah. Mamma a gada. Kuma ni ne SJ na Sinasef gomin ɗin gari za ni kira ga 'yan uwanmu da su yi respectan duk abin da arete ya ce duk suke arete ba modifiyan shi ake ba yadda hito duka da abin da ya ce da shi ne za a aiki ramatu ina nan ikwal jordi abin da muke so kuma ga gwamnati ya cika alƙawalin shi eh, wannan takarda da aka hido a yi maza maza a samu a san kowa ya san matsayin shi. Tura da rakiya Salisu Isaka an sayanta a Lekwal Jori de. Ubangiji Allah ya sa muna cikin masu sa'a sosai. Bremen muna shinshina ma sandikalisti mu da suka tsaya ka'in da na'in har zuwa cin wannan mataki da muka zo yau. Sunana Muhammad Bilal yanzu mana da shekara sha ɗai rabonmu da gwamnati ta ɗauki ɗan kwantarage dindindin eh, aikin gwamnati. Don kenan wannan babban murna ce muna mu manyan mu godiya da irin jan kokarin da suka yi suka samo mu wannan haƙi namu wanda muka yi shekaru da shekaru muna jira. Shekaru da dama ne da ya yi ƙungiyoyi irin waɗannan 'yan kwanta ragi suka kwashe suna gwagwarmayar ganin gwamnatin kasar ta Nijar ta ɗauke su aikin dindindin don samun gata da cikakken 'yancin da kowane ma'aikaci ke samu a gwamnatance. Mansur Sani, GTA Hausa daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. Masu tsaro sai ku gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da Madina Dauda da shirin a bari ya huce. Mama sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. a Shanu ne. shigo zo mu sha madara ki ban noni yana yin fure kamar ganye shiyar cikin zuciya ta yau tana ta ganye nisan kiyasa nisan da fure cikin kauni jama'a masu sauraron mu da saduwa da ku hajiya madina ina fata an tashi lafiya alhamdulillahi alhaji ibrahim yaya kuke Alhamdulillah sai godiya. A yau zan fara kai gaisuwar a bari ya huce zuwa ga magaji Balakanti Zaria Birni, Mai Wada Balakanti, Abubakar Liye, Ɗahiru Kanti, Adamu Rayyanu Mai Fulawa, Yakubu 1000, Shehu Manuwa Ƙofar bana. Bature Balakanti, Musa Balakanti, Usman Baban Gambo, da Usman Tanko, Tambaya 1000, Mustapha Ibrahim Musti, Abubakar baban Bilkikanti. Ina mai sauraron a bari ya huce kullum? Ga gaisuwanmu ta musamman a gare ka Malam Adamu Fafalari Duguri da Malam Usman Headmaster Gajin Dukuri, sai Malam Hamza PRO da Sa'idu Galadiman da kuma Galadiman mun da Ibrahim Hamisu mai dankali. Ga gaisuwar a ya huce zuwa ga Adamu Rayyanu, Muhammad Awal Rayyanu, Rabi'u Yero Dozin, Malam Taju Mahmud, Yahaya Rayyanu, Hajiya Jummai Rayyanu mai fulawa, sai Hajiya Baraka Rayyanu ita ma mai fulawa. sai Amadu Sani mai niƙa a gwargwaje Zaria. Har ila yau, Gaisuwar a ya huce zuwa ga Ibrahim Kibiya mai maganin dabbobi Bangi Mariga, jihar Neja, da Alhaji Tanko manajan gidan mai Bangi da Ibrahim Makeri Bangi da Ya'u mai neman na aure Bangi da Abdullahi Baban Jaga Bangi da Bello mai tukwane Bangi da Malam Nasiru Batsari Mina. jihar Neja. Sai gaisuwa zuwa ga Isa Malami Mamsa Bangi da Yahuza Bici mai maganin ƙwari, Malukawa Garu jihar Kano, da Mu'azu Bangi da Alhaji Mamman mai sukuni Bangi, da Yusuf Nasiru Batsari na Radio Landmark Kwantagora, jihar Neja, da Shehu Ibnu na Allah. a FM Radio Landmark Kwantagora da Abubakar Mai Shago Mai Kanwa, Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa da Malam Malam Mai Zanen Hula Gololo sai kuma a ƙarshe Yusuf Mai Leda Gololo Jihar Bauchi tare da fatan duk kun tashi lafiya kuma iyalanku na lafiya. To barin mika wata gaisuwar tamu ta musamman ta wannan filin a bari ya huce zuwa ga tanin shaga kofar kaura a katsinan dukko, sai Ahmad Muhammad Usman tungar makiri a jihar Neja. Baffa Haruna a Bajoga da Abba ɗan kamisho tashar mota Kembu sai Ahmadu Manaja a Baucin Yakubu tare da Abbas Babe Gombi da babayi muhammad arabo shi ma dai a gombe sai habibu ibrahim na central market katsina da madassir sani birnin kebbi sai ahmad arab azari da sabi'u mai manja gamawa sai abubakar sa'ad ganye da babai jonka bawa unguwar karofin madaki a bauchi tare da sani muhammad cinda shi ma dai unguwar karofin madaki a Bauchi yakubu haka kuma muna gaida iro chairman na yan acaba wunti tare da Awwalu Baba Ashiru tare da Idris M Idris da Maturu sai Bala Marafa unguwar mahaukata a Bauchi. Na ji ɗazu da na ambaci sunan nan kika fashe da dariya Hajji Madina. kuwa a da unguwar mahaukata a Bauchi To unguwa ce ta masu hankali amma suna ne kawai saboda kamar yadda muka ji a tarihi da a wannan unguwar akwai wani gida inda ake kula da marasa lafiya waɗanda suka sami taɓin hankali. a nan wurin to a saboda wannan wurin ne sai mutane aka fara kiran wurin da wannan suna unguwar ma'aukata, sai ka ɗauka cewa <laughs> kamar ma'aukata ne amma duk mutanen unguwar masu hankali ne ga gaisuwa zuwa ga ado sarki unguwar gudum ɗin hausawa a bauchi sai mala Abdulrahman gaddamari da shagari makanikin mashin karofin madaki sai ɗahiru mm. abdullahi ko tare da ya'u karansi shi ma dai a unguwar mahaukata a bauchi ne na san ke dariya sai Diallo <laughs> <laughs> da Murtala Hassan Goje sai da mu mai sangoda da awalin Babawaro direban shafa sai a Abaratila Kyambo da Inusa Baban Hassan da Usaini. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa na wannan fila bare wuce zuwa ga Usman Dan Fulani mararrabar Yawuri tare da Alhaji Haruna BBY tar Masuwa da fatan kuna nan lafiya. To ina son ƙara da gaisuwa zuwa ga gaisuwan abadi ya huce zuwa ga shugaba Bello Dandin Mahe Sileja da Ibrahim mai wankin hula Rijau. makafai alhaji salu mai kanka ai kudare alhaji salu mai kanka haka yan solo alhaji salu mai kanka idan maza ka ji labari magaji malam ko a jamba Madalla, Hajiya Madina, na tuna lokacin da Hajiya Madina kika zo nan birnin Washington mun yi filin mun yi abin nan na abin ya huce ƙwarai kuwa wai wai wai wai mm. haba malam wannan wannan wannan labarin a daidai wannan lokaci akwai wani labari da muka bayar ai Eh kwarai labarin ne ai nake so in tuna maka yau din nan. To to. Dan kai ta dariya wallahi kamar yadda kai ta yi a lokacin. Na karkada kunnuwa Hajiya Madina. Ka tuna ka tuna wani inyamuri da ya ɗauko makara a kansa yana takawa da can mota ike nema ya shiga da makarar oh. sai bai samu mota ba. Sai ɗauki makara a ka yana takawa. Ka san sha'aninka da 'yan sandan Najeriya. Kawai sai suka tsayar da shi. Da suka tsayar da shi ya kuma san cewa tun da an tsayar da shi ɗin ana iya kure shi. Eh. <laughs> kuma abu ne da kila kila suna neman wasu kuɗaɗe a hannunsa kuma ba da su. Eh. Kawai 'yan sanda suna tara mutumin ka. Mm. Sai aka ce kai zo nan ina za ka da makara a kanka. Sai ce mm. a'a dama a wata makabarta aka binne ni sai na ji ba na son wannan makabartan ban jin daɗin wurin. Shine na ɗauko makarata a ka zan tafi wata makabartar. in in kwanta a wurin. Zai je sake binne kansa a wata makabarta. Ya je sake binne kansa a wata makabarta ai kafin ya gama wannan magana Alhaji Ibrahim. Ina tabbatar maka da ya sake buɗe idanunsa ya gaba 'yan sanda sun dare. <laughs> Lalle na tuno wannan labari Hajiya Madina. Yaushe za su tsaya magana da gawa da ya ɗauko makara saboda Allah. Kisan wato wasu Allah ba su basira irin wato sun shiga cikin wani hali lokaci guda suke mm. iya wato lokaci guda suke iya tuna wani abu. Samu wani abu da zai tada hankalin mutane. Wallahi Wanda zai tayar kware da gaske. Ai kamar wannan ya tayar da. Dabaran da ya musu kenan. Haba ana magana ai ko ni wallahi abin ya bani dariya an gaya maka kullum na tuna sai na yi dariya wallahi. <laughs> Ya gari. Yan sanda tun suna magana da mutane an koma magana da gawa ina kanta. <laughs> Kuma kila wannan gawan bai da kuɗi da zai basu. in ma ya samo kuɗi in ma ya samo kuɗi ai ba maganin kuɗi ma a nan wurin <laughs> Allah ya kyauta Allahu akbar um, mm. hajja madina za mu da aya a nan saboda eh, lokaci ya fara harara za mu sake zuwa da wani sabon shirin na da ya huce masu sauraron mu yanzu a madadin madina dauda ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu ina lafiya. Mai karfi da karfin mulki baka bufa karfin Allah ba. Mai karfi da karfin iko baka bufa ikon Allah ba. Mai karfi da karfin kaki bai wuce tasarifin Allah ba. Mai karfi koka muryan babba birni na koka batin babba birni na koka murja baba ba kushe na tasoyi ba mai gaskiya ba zai shanka hakuri maryam e baba Allah kadiran mai iko mai kyauta ba zai kwace ba kishin maryam e sarkin da ya samu na doka sannan yayi matakan tuba kishin maryam e shiru maryam e baba dauki hali halin malalla wanda yake zalunci karshen sa ba zai kyawu ba a gaida ibrahim da madina yanzu kuma ga bala dahiru da labaran wasanni kan hukuncin da hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka ta yi wa kasar senegal da kasar morocco a wasan cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka ku habed rena ya shiga cikin wasu suka game da hukunta kasar morocco da aka yi a wannan bangare rena wanda ya kasance ya jagoranci tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka shekara ta tara, wanda aka yi shi a can kasar masar ya yi allah wadai da hukuncin da kaf ta yi yana mai bayyana shi a matsayin rashin adalci adalci akan kasar da ke arewacin afirka wato kasar morocco ya ce ko ba komai gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka gasa ne wanda aka yi shi bisa tarihi wanda ya inganta kuma kasar morocco ita ta ɗauki wannan nauyin gasar da ba a taɓa shirin irinsa ba hukunta kasar morocco ba adalci ba ne duba da irin abubuwan da ya faru a wasan ƙarshe tsohon kocin na kasar morocco renard ya bayyana cewa kowa yana ganin yadda abubuwa suka gudana wadda ya cancanci kamar ma za a iya ce kwacewa Morocco aka yi wannan kambo domin ta cancanta ta samu wannan nasara. In za a iya tuna dai hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Afirka ta ci taron kasar Morocco da kuma dakatar da wayansu 'yan wasanta guda biyu a wasanni biyu da CAF ta shirya sakamakon hatsaniya da aka samu a wannan wasa na ƙarshe. Ya ce hukunta kasar Morocco ba adalci ba ne. har yanzu dai muna nahiyar afirka a gasar jakarun nahiyar kasashen afirka rukuni na ca a wasanni na hudu inda kungiyar kwallon kafa ta al hilal on demand ke fafatawa a yanzu haka da kungiyar kwallon kafa ta mamelodi sundown idan mun leƙa nahiyar turai kuwa za mu duba jaddawali da aka fitar na playoff na ƙungiyoyi sha shida yadda ake yunkurin ganin zakulo takwas daga ciki wanda za su haɗe da takwas da za su fafata a wasan ƙungiyoyi na sha shida na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yadda jaddawali ya kasance kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta borussia dortmund za su fafata da ƙungiyar ƙwallon kafa ta atlanta olympiacos suna tare da ƙungiyar kwallon kafa ta bayer leverkusen galatasaray kuwa za su fafata ne da ƙungiyar ƙwallon kafa ta juventus club brugge suna tare da atlantico madrid Madrid sai AS Monaco suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain Karaba suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United. Kungiyar kwallon kafa ta Benfica kuwa sun sake haduwa ne da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bayan da suka haduwa wasan rukuni suka doke kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kwallo hudu da biyu. Bala Ɗahiro GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Kuna tare da sashin Hausa na Amurka ke magana A hali yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu sallama da ku baki daya. Cibiyar kata wadda tsohon shugaban ƙasar Amurka Jimmy Carter tare da mai ɗakinsa suka kafa don tallafawa walwalar al'umma ta kowane fanni ta sanar cewar a shekarar 2025 mutane goma ne kacal aka samu masu ɗauke da cutar kurkunu kuma sun fito ne daga ƙasashe uku. wannan sakamakon ya biyo bayan ƙasa da shekara ɗaya na rasuwar jimmy carter wanda ya fatan ya ga ƙarshen cutar kafin ya mutu a lokacin da cibiyar carter ta ƙaddamar da shirin kawar da cutar kurkunu a shekarun 1980 sannan miliyoyin mutane na kamuwa da cutar a ƙasashe masu tasowa amma ya zuwa shekarar 2025 an samu masu ɗauke da cutar hudu a chadi hudu a habasha sannan kuma aka samu biyu a sudan ta kudu kacal fiye da mutane 200 suka rasa rayukansu sakamakon rushewar wani kogo na haƙar ma'adanai a jamhuriyar demokradiyyar congo lumumba kambere wanda shine gwamna da ƙungiyar 'yan tawaye suka nada a yankin da abin ya faru ya shaida yawa kamfanin dillancin labarai na reuters hatsarin ya afku ne a wurin haƙar ma'adanai na rubaya inda ake haƙo ma'adanin colton Wurin haƙar ma'adanan na Rubaya na samar da kashi goma sha biyar cikin ɗari na ma'adanin coltan a faɗin duniya, wanda ake sarrafa shi zuwa wani ma'adanin da ake kira tantalum a Turance, wanda yake da jure zafi kuma ake amfani da shi wajen ƙera wayoyin hannu, kwamfutoci, sassan jiragen sama da injinan gas. Gurin da mutanen gari ke aikin haƙam ana biyan su kuɗi kaɗan ya kasance ƙarƙashin ikon ƙungiyoyin tawaye na AFC da M23 tun shekarar 2024. To da haka Allah kawo mu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Niger karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye a ciki har da shirin mu kewaye duniya. da Sani Shu'aibu Malumfashi yake gabatarwa. Kamar na madadin Sauda Kabir wacce ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande da ya jagoranci kawo muku shirin da sauran abokan aiki waɗanda kuka saurara da ma waɗanda ba ku ji ba. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku wuni lafiya, mu kuma Allah tashe mu lafiya, mu zama lafiya.